da Allah malam na aika a kira mun kai tun ɗazo wajen mutum uku ina ina ta Allah Allah su kira ka su kira ka baka zo ba sai yanzu kuma ka san dinnan a rayuwa ni ne ni ne kai kai ƙarya kake ba ni ne kai ba ba kai ka isa ka dube ni da hankalina da basirata na yi makarantar islamiyya daidai gwargwado kuma iyayena sun koya min tarbiyya ba bagatatan nake ba ba gaba gaɗi nake ba barantana ka kalle ni ka yi tunanin na dogara da kai ko ka yi tunanin cewa sai da kai zan rayu ƙarya kake da Allah na dogara wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighun wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara barin gaya ma duk abin da kake takama da shi wallahi baka isa ka juya ni ba Allah ne madaukaki kuma shi ike daukakawa baka da wani abu da kake ganin wai sai da kai na dogara kai mai rauni ai duk wanda ya dogara da wani ya shiga uku duk wanda ya dogara da wani shine zai mar ya shiga uku duk wanda tunaninsa sai da wani zai rayu wallahi ya mutu barin gaya ma in